A wata sanarwa da ta fito daga hannun jami'ar yada labarun hukumar Nakon Hajiya Fatima Sanda Usara ta bayyana cewa a ranar 22 ga watan nan bayan kammala aikin hajji hukumar za ta fara dawo da alhazan gida Najeriya. Shugaban ofishin kula da harkokin alhazai da ke Madina Alhaji Ibrahim Idris Mahmud ya ja hankalin maniyata game da bin dokokin kasar Saudiya inda ya jaddada mahimmancin katin shaidan maniyata da kasar Saudiya ta fito da shi domin dakila masu kutse cikin alhazai. Wannan hakika wato nusuk yana da mahimmanci sosai saboda zai magance irin wayanda ba alhazai ba da za su shigo su shiga cikin tantin alhazai su hana alhazai sakat kuma gwamnatin saudi ta ɗauki abun da mahimmanci sosai domin idan baka da wannan id card din na nusuk to fa ba za ka shiga wurin ibada ba saboda haka yana mai da mahimmanci sosai duk alhajin da aka bashi ya rike shi da mahimmanci saboda ya guji tuhuma ma irin na jami'an tsaro duk wanda bai da izinin yin aikin haji kuma aka kama shi a wuraren da ake aikin haji za a ci shi tara wurin riyal dubu goma kuma za a mai da shi kasansa kuma ba shi ba zuwa saudi sai bayan shekaru goma Game da lafiyar alhazan kuma tawagar likitocin Najeriya ta shaɗa marar wayar da kan alhazan kan ɗaukar matakan kaucewa zafin rana da ka iya haifar da matsalar heat stroke da ka iya barazana ga rayuwarsu in ji jagoran tawagar likitocin da ke kula da alhazai da Abbakar Adamu Ismail. Duk sanda za ka fita daga gida, ka fita da 'yan roba ka ta ruwa kana gunsa kana rufewa ka ajiye bayan 'yan mintuttuka sai ka kuma gunsa ka ajiye. In ta ƙare ka ɗan samu wani waje shi a nan Saudiya akwai wura wurare in kana haram ne akwai inda ruwan zanzaman ajiye sai ka sa robar ka ka ja ka ci gaba da yin haka har sai ka dawo gida. Shugaban Izala na Najeriya Sheikh Abdullahi Balalau ya ba wa alhazan shawara ne da su gudanar da ayyukansu na ibada kamar yadda addinin Islama ya karantar. Ina kira na musamman ga alhazanmu 'yan Najeriya da ma sauran kasashe na Afirka. Wajibi ne su zama jakadu na kwarai a wannan ƙasa mai tsarki. Niyya sabawa Allah a wannan wuri laifi ne. to ya in ya aikata manzo Allah ya ce a su mutane guda uku Allah yana fushi da su na farko mutumin da yake ilhadi a haramin makka ya zo da wani abu na sabawa Allah Allah yana fushi da shi haka nan wanda yake neman ɗabi'o'i da halaye irin na jahiliya ya motsar da gaba da kiyayya tsakanin al'ummar musulmi Allah yana fushi da shi cewa wannan shine mafi tsadar kujerar hajji a tarihi wasu daga cikin alhazan sun bayyana ra'ayinsu da samun wannan dama. Sunana Nasiru ne daga Gombe. Allah mun gode maka da duk tsadar rayuwar duniyar nan Allah Ubangiji ka iso da muna lafiya. Hukuma alhazai sun yi kokari. Duk da muna ganin tahowar ta yi tsada to abin da suke mana sai dai mu masu godiya. Sunana Abba da Masu Musa daga Bauchi. Alhamdulillah ba mu fuskanci wani matsala ko wani takura daga wani security ko daga wurin kowa ba. Sunana Sunana Zainab Kabir Shamuwa na zo daga jihar Kano. Gaskiya alhamdulillah ana kula da mu sosai don yanzu haka ma gashi bani da lafiya na zo asibiti an kula da ni sosai an ba mu magunguna kyauta alhamdulillah mun gode. Alhazai dubu hamsin da ɗaya ne daga jihohi da kimanin alhazai dubu goma sha uku na jiragen yawo za su gudanar da aikin hajjin bana daga Najeriya. Hauwa Umar muryar Amurka daga Makka.